Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleimaniyar ce tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki. Aka sake dawowa a shirin na hantsi a yau Litinin 21 ga watan Nuwamban 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta ba da belin ɗan canjin kuɗi a kasuwar canji ta Abuja Muhammad Adam Al-Mustapha da aka fi sani da Mustapha Naira bayan ta kama shi a kwanakin baya. Kuna kuma ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamu El ya shirya kuma zai gabatar. da kuma shirin jaridun Najeriya amma kafin nan ga Ibrahim ka almasi Garba da halin da duniya take ciki. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ma'aikatar tsaron Turkiya jiya Lahadi ta ce ta kaddamar da hare-haren jiragen sama a yankunan arewacin Siriya da Iraki inda take auna kungiyoyin ƙurdawa waɗanda ta yi imanin cewa su ne suka kai hari a birnin Istanbul makon jiya. Ma'aikatar tsaron ta ce hare-haren jiragen saman sun shafi sansanonin kungiyoyin Kurdawa PKK da YPG. bom ɗin da ya tashi a yankin tsakiyar birnin istanbul makon jiya ya kashe mutane shida ya kuma raunata wasu sama da tamanin turkiya na zargin ƙungiyoyin pkk da ypg da kai harin to amma dukkaninsu sun karyata zargin amurka na goyon bayan ƙungiyar ypg a yakin da take yi da isis gwamnatin birtaniya jiya lahadi ta karyata wani rahoto mai cewa tana neman ta yi hulɗa da ƙungiyar tarayyar turai makamanciyar wadda kasar sweden ke yi wadda ka iya kawar da shingayen hada-hadar tattalin arziki da dama da ficewa daga kungiyar ta eu da ake wa lakabi da brexit ta haddasa duk da cewa tana ƙoƙarin inganta hulɗarta da ƙungiyar bayan shafe shekaru da aka yi ana zaman doya da manja. Sakataren ma'aikatar lafiyar ƙasar Steve Barclay ya gaya ma kafan labarai ta Sky News cewa ni ban ɗau rahoton na sunday times a bakin komai ba yana mai dagewa cewa har yanzu birtaniya ta ƙudur aniyar a ta bakinsa amfani da damarmakin da ta samu sanadiyar ficewa daga eu ta wajen kauce ma sharuɗan da eu ta gindaya a muhimman wurare da dama kasar sweden na da hulɗa ta ƙudda-ƙudda ƙungiyar ta eu mai mambobin ƙasashe 27 wanda don haka ita kuma take kiyaye dokokin kungiyar tare kuma da bayar da gudunmawar kuɗi. Wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani barikin soja da kuma wani gari a arewa maso gabashin Najeriya inda suka kashe sojoji tara 'yan sanda biyu da kuma wasu fararen hula in ji majiyoyin tsaro da kuma mazauna wuraren a jiya lahadi wanda shine tashin hankali na baya-bayan nan a yankin. mayakan waɗanda ke tafa a motocin ɗaukar kaya da aka makala masu bindigogi masu sarrafa kansu da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar isis ne shiyar afirka ta yamma wato iswap sun duro garin malam fatori da ke gundumar abadan da daren ranar juma'a da kuma safiyar shekaran jiya asabar a cewar su sun kai hari kan sansanin soja suka shiga gwabzawa da sojoji yayin da kuma wani ayarinsu na biyu ya afka cikin gari yana ta kone-kone da kashe-kashe a cewar wani jami'in soja wanda ya buƙaci a yi sunansa. Ƙasar Ecuador ta doke ƙasar Qatar wadda wannan ne karo na farko da ta shiga gasar cin kofin duniya da ci biyu da nema jiya Lahadi inda duka ƙwallayen biyu da ɗaɗɗan ɗan wasa yana Valencia ne ya ci wanda wannan shine karan farko da aka taɓa doke mai masaukin baƙi tun a wasan farko na buɗe gasa a ilahirin tarihin wannan gasa ta cin kofin duniya. Valencia wanda shine ɗan wasan Ecuador da ya fi cin ƙwallo a tarihi wanda a ƙasarsu ake wa lakabi da Superman ko mai ban al'ajibi ya ci wani fanariti tun a farko sannan daga bisani ya kaɗo ƙwallo da ka zuwa cikin raga. nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta ba da belin ɗan canjin kuɗi a kasuwar canji ta Abuja Muhammad Adam Al-Mustafa da aka fi sani da Mustafa Naira bayan buƙatar hakan daga dattawan kasuwar canjin. efcc dai ta kama mustapha naira ne bisa zargin ya furta kalaman da ke neman ta da farashi. farashin dala a daidai lokacin da naira ta samu koma baya da ba a taba samu ba a tarihi daga abuja ga wakilin murya amurka nasir adamu elhikaya da karin bayani samamiyar kasuwar canjin ya haddasa sanya wasu 'yan kasuwar wuya har ta kai ga efcc ta kama wasu daga cikin 'yan kasuwar amma daga bisani ta sake su gabanin ta wani labari marar tushe da ke cewa amurka ma ta shirya canza kuɗi da daina karɓar takardar da aka buga kafin dubu biyu da ɗaya kasuwar canjin ta tumbatsa da masu sayan dala don ɓoye makudan kuɗinsu don ɓoye makudan kuɗinsu na naira da gujewa zuwa banki kar su faɗa tuhuma daga afcc hakan ya cilla dala har fiye da naira tara. tsohon shugaban kasuwar canjin alhaji salisu garu na daga waɗanda suka karɓo belin mustapha naira wanda efcc ke son gani lokaci-lokaci kafin shafa masa lafiya muhammad mustapha naira ɓangaren sa shine ɓangaren probos wadda kamu masu laifi misali idan mun zo mun sa doka mun ce ga abin da muke so a yi a shi wani daga cikin memba ɗinmu ya karya su za su taho da shi sannan idan wani ya ba wa wani dan memba din mu amana ta kuɗi shi wannan mutumin ya je ya ci amanar kuma aka gayyace shi ya ki zuwa to mu shi ne wannan za su taho da shi sannan akwai mutanen da yawanci kamar hukuma kamar su yasisu da sauran hukumomi idan suna buƙatar wani in ba su kira shi a waya da ya zo ba za su iya cewa akwai memba ɗin ku ne kaza ina yake za ga wurin da yake tuzo dala muna son ganin sa to shi ka'idarsa da tsarin aikinsa bai kamata a ce ya yi wannan maganganun ba don ba hakinsa bane ba layinsa ba ne da Allah ya kaddara masa ya je ya magana kuma ya yi ba da ba har wani abu ya faru a kansa amma da yake akwai fahimtar juna mun je mun zauna da su mu yi musu bayani ga halin da ake ci don yawanci za zaka ko kai da kaji zaka zargin kamar zai yi magana ne da yawun mu ko yawun wani so gaskiyar magana ba yawun bakin kowa ya je wannan maganar gaban kansa yi amma alhamdulillah sun ba mu belinsa sakataren kwamitin dattawan kasuwar canjin alhaji haya jidda kida ya ce ba sa zagon kasa ga tattalin arziki kuma suna mara baya ga sauya fasalin kuɗi amma yana da kyau a yi la'akari da al'ummar karkara don yanzu kamar misali northern borno muna da local government goma ba banki ko ɗaya ya za su yi kamar kogi ruwa ya cinye gurin su ya za su yi assessing su zo gurin da inda akwai banki da su mai gwamnati ta ɗau mataki ta ga cewa mutane ba su ta gayara ba yaya kuma labarin nan na jita ta cewa ita ma amurka za ta ɗau mataki irin na najeriya ta sauya kudinta ta daina karbar kudi kasa da shekara ta 2021 wannan duk jita-jita ne muke ji a kafofin sadarwa na intanet da wasu abubuwa amma ba mu da takamaiman gaskiyar maganan cewa ga wannan gwamnatin amerika ta yi amma kuma jita-jitan nan mutane ne wanda suka san kan turanci yadda suka san tsari yadda ko yadda suka tsara abin zaka san cewa kamar suna kusa da gwamnati ko sun san wani abu a cikin gwamnatin amerika dalar dai ta fara murmurewa daga fadowa da ta yi da kusan naira ashirin da biyar Kazalika har yanzu dalar ba ta samuwa yadda aka saba a bankuna sai an yi ta je ka dawo. Nasiru Adamu kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla an gaishe ka Nasiru Adamu hikaya har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da labaran duniya kashi na biyu. tobinta ministan kudin Ghana Ken Ofri Atta ya amsa cewa akwai matsanaciyar matsalar tattalin arziki da 'yan Ghana ke fuskanta a halin yanzu yana mai cewa shi kansa yana ji a jika ya bayyana haka ne a yayin da yake mayar da martani kan dalilan da marasa rinjaye a majalisar dokoki ke neman tsige shi ta hanyar kada ƙuri'a daga birnin accra ga abdullah idris bako da rahoton jawabinsa zama ta uku na kwamitin wucin gadi da kakakin majalisar dokoki ya kafa domin bincikar zarge-zargen da ake masa na tsige shi daga mukaminsa kamar yadda marasa rinjaye suka gabatar. Mr. Ofurata ya bayyana cewa ba nufin gwamnati ba ne na sanya 'yan gane cikin wahala. ya ƙara jaddadawa cewa sakamakon mummunan tasirin cutar covid-19 da kuma yakin ukraine da rasha su ne suka yi tasiri wajen matsalar da ake ciki ya ce kasancewarsa mutumin da shugaban ƙasa ya ɗora alhakin tafiyar da tattalin arzikin ƙasar ya dace ya amince da ƙalubalen da ke gabansa kuma ya bada haƙuri bari in amfani da wannan dama in gaya wa al'ummar ghana abin da na yi imani cewa kowane ministan kuɗi na duniya mai ƙarfin hali zai so ya faɗa wa mutanensa a yanzu da gaske ina baku haƙuri marasa rinjaya majalisar dokoki sun gabatar da buƙatar a kaɗa ƙuri'ar tsige ministan inda suka gabatar da tume-tume bakwai da suka hada da amfani da ofishin gwamnati wajen biyan buƙatar kai da almundahana da dukiyar al'umma wanda ya janyo faduwar darajar kuɗin ghana cd da kuma sanadiyar taɓarɓarewa tattalin arziki baki ɗaya daga cikin jawaban ministan ya ce amma ba su yi barci ba sun yi ƙoƙari wajen rashin ɗaukewar wutar lantarki rashin layi a gidajen mai ajujuwan makarantu na cike da ɗalibai kuma asibitoci akwai magunguna yace sun tabbatar da cewa ana biyan ma'aikata kuma ana gyara hanyoyi Shin waɗannan dalilai da wasu da ministan ya kawo sun isa jama'ar gana su yafe masa? Yunus Salahuddin Obanjo ya ce. Ba tsallan hankuri ba, shi da kan shi da mutuncin shi ya kamata ya ce ya resign, ya janye ya yi murabus ga aiki domin a tabbatar cewa kamar lalle ya yi da na sani da yadda ya sa kasar gana cikin wannan saka mai biya. Ni ne Mustapha da Akra. Eh, ministan kudin Ghana Kenu Fureta da ce ya sori nan. Ni dai ban yafe mai cikakke ba don da ya kamata da sori ya kamata da ce. kuma yana da wani laifi. sunana malam isa mai rago jibril abbas ni na warayin dangane da neman gafaran da ministan kuɗi ken ufuriya ta yi ina ganin mafi yawancin al'ummar kasar ghana ba za su yafi masa ba lura da yanda suke ganin cewa ya jefa su cikin bakar wahala a halin yanzu akan haka inda ce wata kasar turai ne da tuni ya yi murabus rabi salifu yar jam'iyyar npp mai mulki ne mun ce gaskiya wuri ba daɗi wuri ya yi nyami akwai wuya sosai shugabannin mu sun gwada cewa gaskiya ba abu ne wanda ke da daɗi ba amma gashi allah ya kawo mu wurin ga abinda dai za gaya ma ne a dauki hankuri kowa ya yi hankuri allah zai gwada muna mafita mako mai zuwa ne dai ake sa ran kwamitin za su mika rahotonsu daga nan sai a gudanar da zaɓe idan jam'iyyar marasa rinjaye ta ndc ta iya samun ƙuri'u 183 to za iya tsige ministan kuɗi na ghana kuma har wa yau mako mai zuwa ake sa ran gabatar da kasafin kuɗin 2023 shin ko minista ofora ta ne zai gabatar da kasafin kuɗin ko kuma wani ne yadda ta kasance a majalisa shine zai tabbatar da hakan idris abdullahi bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida abdullah a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sauraro kafin mu kai ga shirinmu na gaba bar mu shakata da wannan. yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke watsa shirye-shiryenmu akan mitoci 16, da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi su yanzu kuma sai shirin mu na zauren matasa Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke ce matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Kamar makon jiya sabon shirin zauren matasa na Sokoto ne arewa maso yammacin Najeriya inda matasa suka taru a zauren don tattaunawa kan hanyoyin da za a samu maslaha akan kalubalen tsaro a jihar musamman ma a yankin isa da sabon birni kazalika kasancewar yanzu lokacin kamfen ɗin babban zaɓe ne da ake son matasa su kauce zama zuga-zugi na haddasa husuma. Matasan sun hada da Activate Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Dayin, Ummul Kaira Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyamuni Umar Nakasari, Aminu Al-Hussein Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Makon jiya matashin ɗan jarida Aminu al Al-Hussein Amanawa na magana ne kan tasirin kafafen labaru ga ɗabi'un matasan zamanin yau. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA. abubuwa ne da suke faruwa za a iya cewa zamani ya zo da su kuma matasan mu suna da karancin tunani da hangen nesa kuma wasu lokutan za a ga laifin iyaye ne eh laifin iyaye ne na suna dama su yi mamakin menene laifin iyaye saboda dama za a ga iyaye yanzu ba sa son su ga abin da ya ɓata ran tun mutum yana yaro misali har zuwa ya kai lokacin eh, mallaka hankalin kansa na matashi za ga abin da yake so ko yana da kyau ko bai da kyau shi suke rayu matakar dai za su faranta mashi sabanin inda aka fito kenan za ga idan ka duba wannan matsalolin ne abubuwan ne suna faruwa kafafen yaɗa labarai suna kokari iya na kokari amma kuma abin da ya sai dai a ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un Wato tasirin dai kawai eh, yawanci matasa wasu na inda suke samun labaransu ba kafafe ne masu Sai hanci ko waɗanda suka damu da ci gabansu na rayuwa ba watakila sai dai nishaɗi da sharholiya ta duniya kenan. Eh, sosai da abin da zai baka misali yanzu idan ka dubi shafukan na eh, kafofin na sada zumunta na social media alal misali idan ka dubi wannan kafa ta tiktok zaka samu kusan kashi tamanin na masu amfani da su matasa ne idan ka dubi matasan da suke amfani da su wace irin rayuwa suke sai dai kawai a ɗauko wakan wannan mawakin a zo a acting ɗinta a imamin ɗinta especially mata mace eh ma eh. oh <laughs> kana um, um, umul kairi take ma dariya ko ko ta ce ko su ka tabo kenan eh to <laughs> maybe ta ce wani abu da an taɓa bangaren da su <laughs> na'am haka ne wato yana eh, ganin wasu waƙoƙin gaskiya ne sai wasu mata su ɗauka suna yin wasu abubuwa da suka saba da tarbiyyar al'ummar arewacin Najeriya musamman? To ina ganin ni abin da ke kawo haka na har da ganin su mata idan suka je wannan shacin suka buɗa idan har ba su yi wa'annan raye-rayen ba ganin suke yi kamar ba sa samun followers da kuma laki. To shi ke sa suke ƙara ba da ƙarfi wurin wa'annan raye-rayen da suke yi na zamani. Mm, wato mutane kuma dama idan ba an ɗan kauce hanya ba wasu da manyan da kananan ba sa ba da goyon baya ko hankalinsu baya tafiya kan abubuwa. Baya tafiya gaskiya saboda yanzu haka ko bude TikTok mutum ya inda ya ce wa'azi zai sa to ko da yaka duba kila sai ya wata ɗaya bai samu wanda ya falo ne mutum goma ba amma daga zaran ka fara amma daga zaran mutum ya ce rawa zai yi ko kuma zai fara wani abu na nuna cewa shi gashi ya fito to zaka gana biyar shi maza suna bibiyar shi ana magana ana magana haka ne shi yake yawa eh har da kalmar nan ta yar kwalisa menene ya zaka irin wannan ko irin kuwar a ah. ah, to shi ke da yanzu ah, Akwai ƙarin baki biyu da suka shigo. Akwai shugaban majalisar matasa na jihar Sokoto shi ma ya zo. um, Yakubu Abubakar. Yakubu Abubakar ba nan. Eh. Eh akwai ita ma wata matashi a jarida mace Habiba Hakimi su ma sun zo daura. Eh Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi ko? Eh, abin da za mu yi ya zo bari mu bar zauren abu da kawai. A duk wanda yake da magana sai ya ambaci sunansa ko zai dan yi ta'aliki sai ya ci gaba da zantawa. Don haka duk mai magana yanzu sai ya ɗaga hannu sai ba shi abun magana ya faɗa wani kuma yanzu zai ci gaba da magana sai ya karba shi ma sai ya ina ga ta haka za mu samu nasarar nan da minti talatin insha Allah kafin mu kammala wannan zantawar. Assalamu alaikum. Alaikum salam Habiba Hakimi yanzu kike shigo a wannan zaure na zauren matasa na VOA kuma muna eh, zantawa ne kan wannan darasi na a yanayin guduma da matasa za su bayar wajen ingantar eh, lamuran tsaro da yake yawanci abubuwan tsaro a tabarbarewar na shafar ko kuma in ce matasa ne yawanci a cikin wannan al'amari eh. waɗanda kuma yawanci duk waɗanda muke gake ko a kama su ko a yi hira ma da za ka tarar su matasa ne ah, habiba me za ki ce kan wannan? Eh to mafi yawan akasari idan muka riba musamman nan arewacin Najeriya. Idan muka jibi cewa matasa ne wayannan kalubalen ke fuskantar su a Lakari kuma da wasu matasa za ka samu cewa sun kammala karatunsu aikin yi ya yi wuyar samu. Sa'annan sana'a hannu ba kila mai karfi ba ne wani zai rena sana'a hannu. To wannan zai iya kayan shi ɗaya daga cikin matsalolin da zai sa kwakwalwarsa ta fara tunani to me amfanin karatun da ya da sauransu. Zai fara zama a gida a fito a yi wanka zuwa karfe hudu a fito a zauna waje. Daga hakan. Majalisar hira kenan. e majalisar shira a haka kaga kila zai zo yana gaya ma kila abokanan da zai zauna a majalisar kila ba na gari ba ne zai fara gaya masa abin da ke cikin zuciyarsa kila idan akwai bar gurbi daga cikin wannan majalisar za su nuna masa cewa to akwai aikin da zaka sama wanda zaka samu kuɗi wani irin aiki ne to bari zuwa za mu yi magana da kai kaga daga nan sannu sannu suna jin ra'ayi har ya zo ya fada sannu a hankali cikin wannan tarko na fada ma a wato bangaren sace-sace ko kuma shaye-shaye makamancin haka kuma idan ka diba musamman wannan insecurity inda muke fuskanta sace mutane kashe-kashen mutane kafin su aikata wannan sai sun fara shan abubuwan da zai bushe musu da tunani Wato dai akwai matsalar akwai shan miyagun kwayoyi ma Kwarai da gaske domin sai sun sha miyagun kwayoyi sa'an nan hankalinsu ke iya gushewa da har za su iya tunanin su iya halaka dan uwansu na zub da jini. Hmm, don watakila mutum da wanda yake cikin cikakken hankalinsa zai yi ya dau bindiga ya harbe wanda bai ji ba bai gani ba bai masa laifin komai ba. kwarai da gaske saboda idan ka yi ba la'akari da hukumar hana sha da safarar miyagun kwayoyi wato ndla tana iya bakin kokarinta na wurin kama masu amfani da shan wiwi a codeine da kuma wani magani da yake ake ce mishi kuskura wanda ba su halkanto ba sai daga baya suka ga matsalan da ke cikin wannan maganin sa'annan yanzu ake kokarin ganin an dakatar da wani hanya to kaga idan muka yi la'akari da irin wa'annan matsaloli su ne wa'annan za su kaɗa matasan mu musamman cikin wani yanayi na rayuwa musamman yanzu idan muka bibi gaskiya da ake fuskanta habiba shi wannan kurkura din nan na ga wasu suna amfani da shi eh, eh, kamar yana waye dan jijjiga jiki ne mutum ya zama daidai ko shi ma an gano wata kwaya ce ta daban wata kwaya ce ta daban wadda idan suka yi amfani da shi idan kani ba akan matsalar da ke gare shi matsayin eh, ya mazan sa hausa irin bala'in da ke gare shi zan ce ko dan wannan bala'i dai mana akan ifit din da aka gare shi ka ba ka gani kurkurawa kawai za ka yi ka zubar ba ma sai ka haɗe ba ka yi tunani ka gani akan shi sai ka ga matsaloli idan suna amfani da su daga nan ne sai ka ga an fara sace-sace an yi kidnapping whatever da sauransu to ga duk rashin aikin yi ne ga matasan kuma idan ka riba cikin da matsalolin na insecurity gaba ɗaya matasa ne ƙanane under age wanda za ka cimma wani kila 22 years shekara 22 wani kila shekara 24 da biyar makamantan haka kuma ba wani nauyi mai yawa a kansa don haka in yi komai ma baya gani wani abu ma zai faru haka ne Yakubu Abubakar shugaban matasa yi mana bayani ka ji abin da 'yan uwanka matasa suke ta faɗa irin gudumawar da ya dace matasa su ba da irin abin da yake jawa matasan ke fata miyagun dabi'u. Eh, Na'am, assalamu alaikum. Alaikum ah, Kamar yadda kai bayani cewa shugabanni da suka gabata sun yi bayani matsaloli da kuma hanyoyin da suke tunani a gyara. Lura da cewa matasa sun zama baki biyu ta sha'anin tsaro domin su ke aikatawa kuma su yake shahuwa a the time. Matasa, a nan za mu naɗe tabarmar shirin wannan mako makon gobe ma ɗaura. A madadin muryar Amurka da kuma matasan na Sokoto birnin Shehu, Nasiru Adamu Elika ke cewa sai mun haɗu a wani makon. Wassalamu alaikum. da Nasiru Adamu ya hikaya yanzu kuma baban gida Jibril zai kawo mana muhimman kanun jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar daily trust na cewa shugaban kasa muhammadu buhari zai kaddamar da rijiyar haƙon man fetur na farko a yankin arewacin najeriya shugaban buhari dai zai kaddamar da rijiyar ne da ke kan iyakokin jihohin gombe da kuma bauchi wanda ke zama rijiyar mai na farko daga yankin arewacin najeriya shekaru biyu da suka gabata ne dai aka gano man fetur a yankunan jihohin guda biyu abinda kuma ya ɗora yankin arewacin najeriya a cikin jerin jihohin najeriya da ke haƙon man fetur wanda kuma za a sayar domin samun riba ne dai aka gano man fetur don a jihohin bauchi gombe borno da kuma jihar naija sai kuma jaridar nation daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka majalisar ɗinkin duniya ta bada gudummawar dala amurka miliyan goma da rabi domin tallafawa wanda ambaliyar ruwa ya afkawa a damunar bana mataimakin kakakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya harfan hak shine ya bayyana hakan a wani taron manema labarai a sharkwatan hukumar da ke birnin new york ta ƙasar amurka cewar hak wayannan kuɗaɗe ana fatan gwamnatin najeriya za ta yi amfani da su ne wajen tallafa mutane fiye da miliyan hudu da ambaliyar ruwan ya shafa wanda kuma yanzu haka suka rasa matsuguni kimanin mutane fiye da shida ne dai suka rasa rayukansu a ambaliyar ruwan na bana wanda ya shafi jihohi daban-daban na kasar sai kuma jaridar leda leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa yanzu haka kasar birtaniya ta sha alwashin taimakawa najeriya wajen samun nasarar zaben da za a gudanar a farkon shekara ta 2023 wato shekara mai zuwa jakadiyar kasar birtaniya a najeriya katriona lang ita ce ta bayyana hakan a wani hira da kamfanin dillacin labaran najeriya in ji jaridar leadership a birnin abuja jakadiyar da ya ta jaddada kudurin gwamnatin kasar birtaniya na tallafawa najeriya wajen samun nasarar gudanar gudanar da zaɓe na ƙasa kamar dai yadda ta saba gudanarwa a can baya fatan gwamnatin birtaniya ne na ganin hukumar zaɓen najeriya inec ta samu kayayyakin aiki tare kuma da gudanar da wannan zaɓe bil haƙƙi da gaskiya sai kuma jaridar da punch jaridar da punch dai ta mai da hankali ne don dangane da gargaɗin da ofishin jakadancin najeriya a birnin doha na ƙasar qatar ya fitar inda yake gargaɗi ga 'yan najeriya da za su ziyarci ƙasar domin halartar gasar wasan cin kofin duniya na farko a gabas da tsakiya cewa su kasance masu bin dokokin kasar ta qatar ko da yake kungiyar wasan kwallon kafan najeriya ta super eagles ta samu damar halartar wakiltar kasar ba da dai akwai dubban 'yan najeriya da suka shirya domin halartar wannan taro domin kashe kwarkwatan ido don haka da ofishin na kadancin kasar da ke qatar ya gargade su da su kasance masu bin doka da oda a wasan farko dai da aka buga a jiya kasar ecuador ta lallasa mai masaukin baki wato qatar da ci biyu da nema ma ƙarshen sharhin jaridun kenan huta lafiya an gaishe ka baban gida jibril da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice ma'aikatar tsaron turkiya jiya lahadi ta ce ta kaddamar da hare-haren jiragen sama a yankunan arewacin siriya da iraki inda take auna kungiyoyin urdawa waɗanda ta yi imanin cewa su ne suka kai hari a birnin istanbul makon jiya ma'aikatar tsaron ta ce hare-haren jiragen saman sun shafi sansanonin kungiyoyin ƙurdawa pkk da ypg bom ɗin da ya tashi a yankin tsakiyar birnin istanbul makon jiya ya kashe mutane shida ya kuma raunata wasu sama da tamanin turkiya na zargin kungiyoyin pkk da ypg da kai harin to amma dukkaninsu sun karyata zargin. Gwamnatin Birtaniya jiya Lahadi ta karyata wani rahoto mai cewa tana neman ta yi hulɗa da ƙungiyar tarayyar Turai makamanciyar wadda ƙasar Sweden ke yi wadda ka iya kawar da shingayen hada-hadar tattalin arziki da dama da ficewa daga ƙungiyar ta EU da ake wa lakabi da Brexit ta haddasa duk da cewa tana ƙoƙarin inganta hulɗarta da ƙungiyar. bayan shafe shekaru da aka yi ana zaman doya da manja. Sakataren ma'aikatar lafiyar ƙasar Steve Barkley, ya gaya ma kafan labarai ta Sky News cewa ni ban ɗau rahoton na Sunday Times a bakin komai ba. Yana mai dagewa cewa har yanzu Birtaniya ta ƙudir aniyar a ta bakinsa amfani da damarmakin da ta samu sanadiyar ficewa daga EU wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani barikin soja da kuma wani gari a arewa maso gabashin najeriya inda suka kashe sojoji tara 'yan sanda biyu da kuma wasu fararen hula in ji majiyoyin tsaro da kuma mazauna wuraren a jiya lahadi wanda shine tashin hankali na baya-bayan nan a yankin. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro ake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya ma'assalam.